ya ce assalamu alaikum tahiyyatan wa hatirahi ya ce wa as'alullaha an yudima li shaykhi sihhatahu wa ba'd ayyada a bayan dai a ababen da rubuta na farko muna gode Allah da ainihin yabon da ya muna da ki da tsohon da ba na ba a kan zahiri Allah ya saka shi alheri to bayan wannan kuma a ainihin shi na tambaya akan yiro su istiraha wasu suna cewa suna ce ta ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi na son a yi mai jawabi akan haka to shi yiwu su istiraha lalle sunna ce ta mazo amma wadda ba sabita ba abin da ya ba a ce mata sabita sunna sabita ma wa zaba alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi hadisi na na Abu ba yanzu mun cikin rijalu mu ambaci Abu ba an alasai ko shi a cikin ashabu Anas to Abu ba shi a cikin asabu na da Malik ibn Huwaysi Malik ibn Huwaysi sahabi na na manzo amma wanda bai zamna da manzo zama mai tsawo ba shi da iya kaya zuwa ga manzo kwana biyu ko kwana uku to shi ya ce na ga manzo sallallahu alaihi wasallama in yayi in yayi a ta farko ba shi ke sai sai ya dawo za mu saka shi yake sai wannan abinda ainihin abu kilaba kenan ya rawaito an malikin ne ko ya risi malikin ne ko ya risi shi kuma ce haka ya gama zo yi ɗaya alaihi wasallama to wannan julusul istira'a amma ya kuna a da ta yi aka ne ba saboda ya ga abubakar umar usman aliyu da sauran sa haka yana masu sahabbai na manzo ɗaya alaihi wasallam suna Allah ba su da istiraha wani sannan na rayuwar mato da ainihin malikul ruhu da sauran sa sahabbai na manzo ɗaya alaihi wasallam kaga nan wajen tarjihi wajen rinjaye da hadisi a kan hadisi riwaya ingantacciya ce don tirmidhi da kawo na hadisin cewa haga hadisun hasan sahih hagaci da wata na kuma ingantacce na ni haka na kamar wajen kwari da wata na ingantacce na amma ba a haka abubakar ta yi ba ba haka umar ka yi ba ba haka umar ka yi ba sannan kuma sauran da waɗanda an ka zo riwaya cikin littattafai irin hali da muslim ba su yi wani shi tsira ba manzo sallallahu alaihi wasallam in yayi raka'a ta farko yayi sajada sajada sai ta bude gare shi na mikewa ba zai dawo da ba wannan riwaya ce sai ta kuma ingantacciya to abin da aka ce ma wannan hadisi sunna hadita ma wa da alaihi sallallahu alaihi wasallam abin da manzo Allah ya jama'a ka aikatawa manzo sallallahu alaihi wasallam ko aikin yayi sahabbai sun kowa ya an kai ingantacciya ya kasance abin nan da a ainihin an karo su sahabbai ba shi suka yi ba to sai a ce sahabbai sun yi mai wannan hadisi sanin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi shi sanin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to hakan da sai a bar hadisi a yi aiki da abin da an haɗa sahabbai na aikatawa an yi samun haka za mu cin irin wani matsala ne ba yanzu ta gana wajen tarjihi sai a rinjaye da hadisi na sauran sahabbai akan hadisi na kuma ibn farisi ba a ainihin nan kare shi a kai ba a tarjihi an kai sun yi shi da malik ibn sallallahu alaihi wasallam sun yi shi da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka abin da an haka sun da abin da kun kare ko ana gabatar da riwaya ta akan taso. nan da in Allah ya za mu cimma bayani akan tarihi tsakanin hadisi da hadisi نعم نعم ana gyarawa na da kuma yamin ta a ba a gyarawa ya kula shi ya sai a tsaye kawai a lemon ta haza a karantawa in dai kawai isin da yake suka ce ma haka nan kamar an kamma manna abin da shi ka son faɗi ki da dama haka ya son faɗi sai wani abin doke ne hankali da wata haka nan ba alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah